labaran namu a yanzu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin wannan magana ta ci a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan nigeria kimanin dubu arba'in suka yi gudun hijira ta yunwa da kuma ta'addanci da ya addabe su inda suka kwararo suka barbazu a ƙauyukan da ke cikin jihar Maraɗi. alhaji bisu abubakar ya haɗa mana rahoto a kai wannan tururuwar jama'a da kuke gani kaɗan kenan daga cikin dubayen 'yan ƙasar tarayyar najeriya da suka yi gudun hijirar yunwa da kuma ta'addanci da kidnapping ɗin da arewacin najeriya ke fama da shi yau shekara da shekaru waɗannan al'ummomi sun kutso iyakar najeriya da niger inda suka shigo a yankin jihar maradi ƙauyuka da dama na yankin maradi sun tarbe su da hannu biyu wannan abin tausayi na faruwa ne a daidai lokacin da sai da yawo a karkashin jagorancin tinubu shugaban ƙasar tarayyar najeriya wanda ya sa hannu a kan takardar kakaba ma kasar mu nijar takunkumi hausawa suka ce kana taka allah na tashi yau sai gashi duk da wannan takunkumi da aka kakaba ma nijar kogo ya juye da mujiya yau 'yan najeriya ne ke gudun yunwa da kuma matsalolin tashe-tashe hankula na ta'addanci da kidnapping su zo a nijar domin noman mafaka kasancewar nijar ta to ƙasa mai tabbataccen kwanciyar hankali zaman lafiya da kuma wadata a waɗannan ƙauyuka da kuke gani na yankin jihar maradi waɗannan al'ummomi da dama da suka yi gudu daga ƙasar ta tarayyar najeriya sun zo kuma an tarbe su da hannu biyu biyu an ba su an ba su abinci an ruha musu asiri kasancewar 'yan uwa ne dangi ga 'yan nijar duk da cewa gwamnatin ƙasar ta tarayyar najeriya ita bata san da haka ba amma hausawa suka ce hannu in ya rufe sai mai shi yau nijar da najeriya duk ɗaya ne 'yan nijar da 'yan najeriya al'umma ce guda ɗaya 'yan uwa ɗaya uba ɗaya ne kenan abinda duk ya shafi najeriya to ya shafi nijar kai tsaye duk da cewa tinubu da gwamnatinsa su ba su san da haka ba har yanzu amma mu a nijar mun rike wannan amana ta gadin gadin kuma ga shaida nan ta bakin waɗannan 'yan najeriya da kansu to mu murnan mana ne mu dai nan dangin muna sun tare sun muna amsa da hannu biyu mun samu wurin kwana na abinci na kwarai eh, sun taimake mu yadda ya kamata wasu taba gwada mana dai ha'inci wanda ba na kwarai ba ruwa ma in mun ka ta dauka sai sun ba mu suka ba yan gari kun ba a taba kura mu ba kun ba a taba nuna mana dai ba a so mu ba tun za mu garin ga babu wanda taba nuna mana wani sabiya muna tubbu da ga mutanen tankamu mutanen tankam alhamdulillah muna godiya gare su prefe na gundumar gidan ruwan shi kwamandan tahiru ali ya taka da kafarsa domin kan ziyara a wurin waɗannan 'yan najeriya da suka yi wannan gudun hijira ya je domin isar musu da gaisuwa ta sannu da zuwa da kuma lalima habin da sunan shugaban ƙasar nijar shugaban majalisar ceton ƙasa brigadier janar abdulrahman chani na zo nan shekaran jiya da muka sami labari an ka ce mutane masu yawan gaske sun zo wannan gari na dankan da nan tankama da dan nani to hakikan mutanen al'ummar najeriya mun gansu suna da yawa tunda in ka ɗauka nan tsululu akwai in kai haka wajen karta kai akwai in kai ko ina ko ina ko ina akwai su muna zuwa muna gani su kamar su dan dashi ko ina muna zuwa muna gani su eh lalle mun ce musu tabba abin da ya kamata su sani nan sun zo gidansu hakikan hukumar sudaniya an ce an hidda mu daga sai an hidda mu daga ecowas najeriya an ci an rufe muna boda amma mun ce al'ummar najeriya yan arewa yan uwanmu ne shugaban kasa abdurrahman chani shi da kai ne ya ce yana godiya ga al'ummar yan arewa tun da ba su ba da haɗin kai ba akan matakin da najeriya ta ɗauka akan ba su ba da haɗin kai ba su ba da goyi kuma sun yi allah wanda shi da kai ne ya ji wannan magana ya saurare ta kuma ya yi musu godiya kenan akan haka yau mu da mun ka zo a nan cikin wannan aiki ila dole za mu zo mu tabbatar da al'umma sun ta samu matsala can ta ƙetaro ta zo nan hakikan za mu ba ta mafaka za mu ba ta wurin zama kamar yadda ni ce wancan sauran garuruwa ka gani suna da makarantun ne an yi eh, forage forage shato iri iri na ruwa da sha ruwa ruwan masu kyakkyawa an yi gidan asibiti wanda ana sami shi magani an yi musu gidaje ba kamar irin wancan gidaje da ake da ba na leda gidaje aka yi ginannu da aka yi na siminti an kai musu gidaje na zama don su sami kwanci hankali don sami kwanci hankali kenan mu yau ba ruwanmu da da yakin na Najeriya ta ce za ta kawo mana nan al'ummar Najeriya duk wanda ya zo kowace kabila da iya za mu bashi mafuka wannan kadai ya isa kyakkyawan misalin tabbatar ma kasar tarayyar Najeriya cewa Niger kasa ce amintacciya kasa ce ta mutanen kirki masu riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan taimakon wanda duk ke cikin tsananin bukata wannan misali ya ishi mai hankali